بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركم da sake dawowa da cewar karatu suna misalin yin wannan wuri kuma a wannan lokaci na ya misali da imamu nawawi kuma karatun wani insha Allah wani da tamanin da tamanin da hudu za mu tashi ne a sabon babi amma idan kafin mu tashi ina jin za in ba kun na manta a mun zan yi bayani akan zan yi magana akan littafin da ya kamata mu ba kafin mu ga wannan mu za a ta tambaya ta da ke so tattauna باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف إذا خيف ركوبه بأيدي العدو وأرام ينا بيان كان حديدا شريعتي كان أي irin mai nisan tafiya da nisa kamar zuwa daga wani gari zuwa wani gari a ɗauki mushafi a tafi da shi abinda ake nufi da mushafi shine abinda a nan ake cewa ƙwa'ani su a can gabas ba ƙwa'ani suke cewa don kaga kamar kantan na tamu da muke ajiye su ko a kagan aka ce wannan kantar ta me sai ku ce me ƙur'anai ba ƙur'ani ɗaya ne ba ka ce ƙur'anai to ba sa yi masa jami'i saboda ƙur'ani guda ɗaya ne Allah ya sauka sai dai musa ake cewa shi ne rubutun da ya ƙunshi ma'anar ƙur'ani ai da ya ƙunshi zancen Allah wanda yake nuna zancen Allah ai kun gane ko to shi wannan musa ko wannan mutuncewa ƙur'ani wato ba za ka ɗauke shi kai tafiya da shi idan har garin da ka je garin kafirai musamman kuma idan haifa ko ko bi aidin adu idan ana gudun za ta iya yiwuwa ya fada hannun abokan gaba za ta iya yiwuwa ba musamman lokacin yaki kaga a yanzu ai ba ma ce lokacin yaki ba a nan jiha a nan kasar mu Najeriya yau za ka iya zuwa kasashen arnan nan ka je ka dawo lafiya ba ma tare da haka za ta iya yiwuwa kuma ka je ka tara ana irin rikicin nan da ake yi lokaci lokaci kuma idan suka zo qur'ani suka san tabbas qur'ani ne littafin Allah ne za su iya wulakanta shi don haka ana gudun haka ko ka tashi tafiya a ƙasar kafirai kar ka tafi da musu ai kun gane musamman kuma da yake zuwa Allah kawo wayan nan duk akwai shi a ciki kana so ka karatu ka sai ka waya yi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ya yi hani a tafiya ta musamman a ɗauki Qur'ani a tafi shi ila ardil aduwi zuwa ƙasar da ƙasar ta abokan gaba ce ƙasar wanda ake yaƙi da su ke ardil aduwi wanda akwai yaƙi tsakanin da su ardil da kafirai ne mu musulmi ne kuma lokaci lokaci ana bugawa ba kasar da aka san wato sun zama kafiran amana wannan ai a ƙarƙashin musulunci suke lokacin da musulunci ke da ƙarfinsa muttafaqun alaihi babu tarihin istimali ina irhabi ko ina irfidati wannan babu kuma na bayani akan hani gaban amfani da mazubi shine ina da hausa malamai suna fassara shi da kwariya to amma aka ce kwariya sai ka yi tsammanin kwariya da mata suke amfani da ta wajen tankaɗe da su kai nika su dama kunu a da don shi ma a da ne yanzu duk za aiki ba da kwariyar da muka sani ta dima ake amfani da da an kuma roba to haka ne suke fasara amma ana nufin mazubi kamar kwano ko kofi a yi shi na gwal ko a yi shi na azurfa to a shari'a ta haramta a yi kwano na azurfa ko na gwal ko a yi kofi na shan ruwa ko shan shayi na gwal shi ma haramta fil akli wa a sha ko a ci ko a ci ko a sha wa taharati ko kuma abin da za a yi alwala da shi a ce ga wata buta amma ta gwal ce ko ga wata buta ko ta azurfa ce ko kuma irin kan famfo din nan da za ka murɗa sai zama da kan famfon zagwal ne duk shari'a ta ta haramta kuma kan kasan karbani na masu hali suna yi da alfahari suna yi za ga hannun ƙauri da za a murka a shiga ɗaki ko akan yi na kura. har su wuce ba na lantarki wanda suke na gurin saboda tsabar isa da alfahari duk wannan mu a musulunci haramu Allah bai hakan dan a haka da su ba yace wasa'iri wujuhin wujuhi ma. da kuma sauran ma duk wasu fuskoki na amfani duk abin da amfani za a yi da shi to ba a yarda a yi na gwal ko na azurfa abin da kawai mu aka halatta mana kamar mu maza sai dai kamar zobe ya halatta namiji ya zobe na azurfa zoben kuma kamar na shan gaya muku guda ɗaya na ga samari wasu suna yin sabi wasu ma haƙo wasu ma hannu biyu wani ya sa a dama ya sa a hagu duk ba daidai ba ne guda ɗaya ake aka ce jirhamai ne kai wuce jirhamai ne kuma shi ma jirhamai ne dirhamai ne muttahidan a haka aka mun yi karatun da ko kwana nan muttahidan a haɗe karkai biyu ko da bai kai dirhamin to karka raba shi da an mu maza fa amma mace za ta iya sa ko ina take so ta yi ado kayan ado da shi kayan amfani ne macen ma ba a yi ta shi ba kayan amfani kamar na gida ko na ɗaki ko gado duk an hana ina fata muna gane saboda haka wanda yake da zobe biyu a cikin ku ya da ɗayan ɗayan bi ko ya sayar ko ya kyauta da shi dan ba zai rasa wanda zai ba ko Eh? wani babu shiga kowa sai a shi ya sanya da zai ba da shi shi ya sanya da zai kyautata ai ba kowa yake ba shi ya kawo kai kasuwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alladhi yashrabu fi aniyati al mutumin da yake sha a ƙwaryar da aka yi ta azurfa inna ma yujarjiru fi na da jahannam kawai a cikinsa abin da yake kwankwada wutar jahannam muttafaqun alayhi wa fi riwayati li muslim inna alladhi ya'kulu aw yashrabu kaga anan ya fito da ci ko wanda yake ci ko yake sha fi aniyatil fiddati wa dhahab kaga nan ya fito da su gaba da kwal da azurfa duk wanda yake ci ko yake sha ɗaya daga cikin su ko cokali ne yana cin mutane a cikinsa Allah ya kiyaye don Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara mana rayuwar da za mu yi ta irin yadda yake so ba ya san alfahari inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin Allah ya kiyaye wa an fata, radiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam nahana 'anil hariri annabi sallallahu ya hana musa alhariri shi ma nau'in tufa ne wanda yake mai tsada ne mu anan nan ban ce ana sai da shi a nan ba sai dai mun je gabas ne ake gani dan muna ganin sa cikin ka'aba wannan rigar ta ka'aba ai alhariri alhariri ne da alhariri ake saka shi duk wannan girman riga da kake alhariri ne da za a gaya maka tsabar kudin da aka batar wajen yin ta za ka rike ba kuma sannan rubutun na gwanda wannan rubutun da ake na ayoyin qur'ani da sunayen allah duk zinari zaren da zinari a ke suna suna ɗan kashi wata shida suke suna alko su gama sha a cikin wata shida ɗauran ma shi ma na damu ƙwayo na gwanda duk wannan allah dama ya ke wace wurin ana yi tun ma kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo wa ɗakin hadiyoyi akwai rijiya a ciki akwai rijiya a ciki asali to a nan cikin rijiyar ake zama dukiya dukiya ce ma a ciki kafin a kafin a haifin mazan Allah sallallahu alaihi da akwai ta har da wata mucijiya a cikin cijiya a cikin a cikin rijiyar amma daga baya Allah ya halaka da ita wa dibat dibat shi ma nau'i ne na alhariri wa shurbi fi zahabi wal ya hana a sha a ƙwaryar da aka yi da gwal ko kuma da azurfa Wakala, qala kunna lahum duniya. dunya yace waɗannan abubuwa nasu ne a duniya su suwa kenan waɗannan makiya Allah kafirai nasu ne nasu ne ba namu ba don haka yan ko da wasu sukan yi gwal ai sukan yi agogo na zinari ko na azurfa ko lins na zinari ko na hannu ko biro da ana yi don haka mutum ya kiyaye kansa nasu ne kaji abin da annabi ya kunna lahum fi dunya wa hiya lakum na ku ne ba dan mu Allah ya yi wa ina abubuwan haka mu daura su ya yi su ne za mu iya mallaka amma da wata siga za a hana a mallaka amma a daura ko a amfani da su bai halatta muttafaqun alayh wa fi riwayatin fi sahihain عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ku daura tufafin alhariri wala dibaji da kuma dibaj shi ma nau'i ne na alhariri wala tashrabu fi aniyatil dhahabi wal fidda kar ku sha a ƙuryar da aka yi da gwal ko da azurfa wala ta akulu fi sihafiha kar ku ci akushin da aka yi shi da azurfa ko da zinari wa an anas ibn sirina qala kuntu ma anas ibn malik radiyallahu anhu inda nafarin min al-majusi yace na kasance ina tare da ana ibn malik wannan sahabin da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana masa hidima kun fahimta ko shekara goma yana masa hidima yace ina tare da shi inda na fadin minal majusi a wasu a wasu mutane ba masu yawa ba shi za a ce nafa amma duk majusawa ne faji abi falu rajin sai aka zo musu da falu zaji to falu zaji in aka fassara shi zai zama nakiya ai kun san nakiya ko ah, eh da me ake nakiya garin shinkafa da me da gero ko ba a san ai an bata an yi mata wajen ma'anyi da kyau shinkafa ne da zuma ko da to shi a shifanuzan ana yin sa ne da gari da kuma zuma da ke yin amfani shi a bafa a tura shi don haka zan yi amfani zan iya fasara shi da nakiya da aka zo musu da baluzan ala in min a kan wata wani masubi amma na zurba balami a kurbu shi anas saboda bin sunna sai ya gici faƙila lahu sai aka ce da shi hawwilhu a juyar da shi daga wannan kwanan a mai da shi wani kwanan fa hawwalahu ala ina'in min khalanj sai aka juyar da shi aka koma da shi wani masubin amma shi ba na fidda ba ne na khalanj wato kamar daro irin kwanan nan da ake cewa kwanan ci ai kun gane to sannan ya yi amfani da shi waje a bihe fa a da aka to sai tabbaci. rawahu al-bayhaqi bi isnad hasan al-khalanju al-jafnatu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa a hannun da na sa a hannun dama an ma kuma na sa hannun duk babu inda ba duk wanda in ka hannun dama wasu kuma suna sa shi a hannun hagu ne saboda shi aikin sawa da dama ake yi sai a sa shi a shi ba wani ba wani bambanci ba inda kawai in ka sa a hannun dama ka yi daidai in ka sa a hannun hagu ka yi daidai amma an rubuta a hadisi la sai sa shi a hannun dama amma an ba an kawo na hadisi la sa shi a hannun a shi ɗaya bisa ba za ka sallar sama ɗaya ya sa gane ko shi ah. ne shine au khatimul khatimul fizati dirhamaini yace muttahidan aw mushafa aw anfa ko gane ah. Ah, aw saifa kai aw mushafan a wani aw rabada sinni mun yi karatun da ke yana gaba ka zo wani ko a ranar ba ta satin ne ko ana zuwa ko babu tarimi lusin rajuli sauban muzafara sauban muzafara muzafara ya an haramta wa namiji ya daura tufa wanda aka rina shi da zafara tufa da aka rina shi da zafara shi zafara wato wani tsiro ne kuma aka za gan shi kalar saja ne kuma idan aka yi amfani da shi kamar ana amfani da shi wajen cire abinci kamar shinkafa ɗin nan ko sauran nau'in abinci a kasashen larabawa da sauran irin wanda suke amfani da shi mu a nan ba mu da shi ban taɓa ganin sa ba suna amfani da shi yana sa abinci ya kyau a ido kuma yana ƙamshi ko gane ko sannan kuma ana yin rini da shi suna rina tufa da shi idan aka rina tufa da shi sai ya ba da kalar yar ani kun san yar ani ai kamar yalo kamar ruwan goro duk dai wannan tafiya ruwan ɗorawa da hausa da aka ce yaro ruwan ɗorawa a yanci ko gane ko yana ba da wannan kala in aka yi da shi to abinda malamai suka ce a nan shi rinin ne a yi shi da ne ya ba da wannan kalar shi aka hana namiji amma mace za ta iya ɗaura saboda su an ba su dama su yi ado Da masu an halice su don yin ado mu ka daman ba a yi mu don ado ba an halice mu ne dan ranar daga ko a fita daga a ji a yi daga su suka mata zai zai shafe shafe fi ba ku da an shafu da baki da su sana abubuwa ke kyau a gurin su ba an halatta musu sosai amma mu maza ba halatta mana mirini da zafara ne ba amma abin duba nan shin ya halatta kai rini da wata kalar da wani abun ba za fara ni ba ya baka kalar a shi wannan yar anidin malamai sun ce ya za ku iya rini ya baka kalar yalo kuma kun fahimta ko haka shi ma asfa shi kuma in aka yi rini da shi zai ba da kalar ja kun gane asfa zai ba da kalar ja to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi ya hana kamar da zamu ji a gaba ya hana namiji ya daura tufafin da aka rina su da asfar ya ba da wannan kalar ta ja to shin idan kuma kai rini da wata da wani abin daban wanda ba asfar ba sai ya ba da kalar ja ya halatta ka iya daurawa da ma malamai suka ci ya halatta za ka iya daura tufafi wanda aka rina su da ja in dai ba da wannan abu biyun ba ne za'afarani ko kuma wannan ya halatta ga mata amma mu maza bai halatta gare mu wannan shine abin da malamai suka gane ina fata mun gane eh na tabbata da hali wa sallam, na karatu hannabi sallallahu ba. wasallam da karanto da hadisin kuwa an anas radiyallahu anhu qala na hannabi sallallahu alaihi sallam an yataza'fara rajul nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya yi rini da zafarani muttafaqun alaihi wa an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayya thawbayn mu'asfarayn nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga na sa wasu tufa tufa asin da asin ma'ana tufa ƙasa da sama tufa biyu kamar riga da wando ko kuma zani da mayafi ina ke ce masa a ah, tufa biyu amma duk an yi musu rini da asfa faƙala sai ce amarar amaratka bi haza kaga abin ya yi zafi mahaifiyarta ce ta sa ka kai haka kuntu sai ce a gasibu ma wanke su ne ya rasu da ƙala bal a harikin a kone su ba can ma a wani wakil ba ce ba ƙala inna hadihi min siyarin kufa wakil ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan irin tufafin kafirai ne ba talbasha kar ka ƙara ɗaura su na ka mun hadin ya taso ko fuska ce kawai wato ana ta ba da shawara domin kuma na so sai na yi shawara da kowanne mutum a kan littafin da za mu sa list da zaɓi a gaba yana da kyau a ce yin su taji mai ko kuma na yi da amma gaskiya ba ta kai ne wanda suna da tsada a kasuwa wani za ka ji shi wani dubu takwas ko dubu goma ko kuma ƙasa da haka wasu wasu kuma ba su fara aiki ba ma ‘yan makaranta ne wasu kuma suna ba da dawo da kayan su al'adabin mufrad na al wasu kuma su ce al'azkar na annawawi wasu kuma suka ba da shawarar littafin sira kamar rakin kulma to amma gaskiya ban yanke ba sai dai zan ba ku dama ku je ku duba a kan wayannan abubuwa da faɗa guda kamar biyar zuwa ya fi dacewa ni so ko da idan muka yau sai kuwa shawara ko kuwa na ba dama ya misali hina ma ɗalibai ne suka saka ba ni na saka lokacin da ɗaliban da suka zo suka gayyaci wannan karatun suka asasa shi su ne suka ce ya misali ne ba sun daina zuwa sai ɗan turarin su abin da ba wanda suka kafa karatun ɗaliban 'yan samari ne haka masu ƙungiya ni ba na ganin su in dai ba gaban su kuma ba umar kuna nan ne duk gaba ɗaya sai kowanne ba ku ne aka kafa abin amari da ko aka fara karatu to saboda haka ku dan duba magana kai ku saka ya zama kuma da ɗan masa kowa ne isa kowa ne isa kowa ne isa to akwai dai a wahibul maktum akwai al'azka ko kuma al'adar mu'min Tahari mulut lusi, abdul, abdul, binyuan lah. babu nahi an sumti yawmin ilal layl an hana mutum ya yi shiru har wuni guda shiru tun safa bai magana ba har dare a zamanin jahiliya ana yi kuma ma har ma sai wai kamar ma wani aikin lada suke gani kuma babban aiki ne sai mutum ya ƙi magana tun safe har dare musulunci ne ya zo ya hana an aliyin radiyallahu anhu an karba daga na ali ya ce, habistu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Ita na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yutba ba tila cewa annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa babu maraici bayan mafarki ba na in yaro yana maraya to ran da balaga ran da ya fata mafarki ya zama baligi ko ya tashi daga maraya yanzu ya zama mutum kaga kenan yanzu zai iya fita ya nema shi ma da kansa kun idan kuma mahaifinsa ya rasu a halin daman ya riga ya balaga to ba za a ce masa maraya ba gaban mu a nan a musulunci ka san an ce yatim ko kuma Allah yana ta kwadaitarwa akan kula da yatimai haka ne to idan mutum mahaifinsa ya mutu a san da mahaifinsa ya mutu ya riga ya zama baligi to ba za a ce masa yatimu ba yatimu ba ne wanda mahaifinsa ya mutu a halin bai zama baligi ba shine yatimu amma daga ran da kuma ya zama baligi ya tashi daga yatim wala su mata yaumin ilallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da cewa babu zancen mutum ya shiru tun safa har dare rawahu abu dawuda bi isnadin hasan al-khattabi fi tafsir hadha al-hadith kana min nusukin jahiliyyati as-sumat yana daga ibadar jahiliya yana daga ibadar jahiliya mutum ya yi shuru tun safe har dare fanhu fil islami sai aka hana su yin haka a musulunci an zalika

kar wani bai magana wa an Fala da abi hazim da dakhala abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu ala mar'atin min ahmasa abubakar as ya shiga wajen wata mace ta kabilar ahmas yuqalu laha zainab ana ce da ta zainab ahala ta takallam sai ga bata magana qala sai ya ce ma laha la takallam me yasa wannan ba ta magana ƙalu sai suka ce hajjat musmitatan ai hajji ta ɗauko take yi amma da niyyar ba za ta yi magana ba iya hajjin gaba ɗaya kaga a wannan lokacin sun ɗauka yin haka da ai kaga a zamanin mahaifiyar annabi isa ni da zan rahama da sauma wannan sauma ba da wasu masara shi da cewa rashin magana sauma da rashin magana shi sisa ta masara shi ba da ne ma Ba mu mai shari'a ta fita wannan annabi na sallallahu alaihi wasallam ba ku yi shiru ba shi ne mafi alkhairi ba eh, da ka faɗa alkhairi ne ko kuma kai shiru da ka faɗi sharri ne gara kai shi amma in za ka faɗi alkhairi gara kai magana kun gane faƙala ma laha la ta takallamu faƙalu hajjat musmitatan faƙala laha takallami sai ce kin ki magana kin ji fa inna hadha la yahillu in haka bai halatta ba hadha min amalin jahiliyyati wannan irin aikin jahiliya ne fa takallamat sai wannan mace ta yi magana rawahu bukhari babu tahrimin tisabil insani ila ghairi abihi wa tawliyati ghairi wa tawallihi ghairi mawalihi haka ne ko ila ghairi mawali ya sa ila ya rawu sa ya eh, to ba ko ladan rashin tamma ba zai bata ma'ana ba kakan soke mana ba soke ba ma nan ba ma din Eh? Ah. to a shahin ni kuma nawa a shahin ne a nassin ba a sharhin kaga yana tana da asali ke ah. kar ku goyi an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu annan su ban nan sunan babu ba ah. haramcin mutum ya danganta zuwa wanda ba babansa ba Allah ta'ala yana cewa ud'uhum li aba'ihim ko ka danganta zuwa mahaifinka in aka ce ya sunan ka ce ni sunana wane dan wane sai ka faɗi mahaifinka kar ka faɗi wanda ba mahaifinka ba ko gane eh gilaɗin tana nan ke eh gilaɗin akwai ta da kuma idan mutum bawa ne aka yanta shi to ya zama maula to maula ne na wanda ya yanta shi to idan ya tashi bayanin ta shi maula ne zai faɗi shi ko maulan waye maulan waye wanda ya yanta shi kar ya danganta kansa zuwa waɗanda ba su suka yanta shi ni bawan wane ne ya yanta ni kun fahimta ko in mahaifi ne in za ka danganta ka danganta zuwa mahaifinka kar ka danganta zuwa mahaifin da ba mahaifinka wannan shi ne a kasar inda ba a kai makarna ko a nan kuma kamar kai ka kai yaro makaranta ko dan ko dan karinka eh. mafi yawan lokaci za ka bi kai da kai shi ke ke sa eh abin da yake faruwa a nan idan aka kai yaro makaranta sai mutum a sa sunan da ba na mahaifinsa ba irin sanin rashin sanin wannan karatun ne a lokacin wannan karatun bai sanu ga kowa da kowa amma idan ya sanu dole ne ni ma nan kafin da farko lokacin da aka sa na primary ai ba sunan mahaifina aka sa saboda ba mahaifin na ne ya sa ba sai daga baya ne shi mahaifin na ya aika aka canza sunana daga sunan da aka sa ne da koma sunansa saboda kara ce irin ta mutanen da mutum ya ya taso a hannunsa ko kuma a gidansa ma a karfe ka ko kuma shi ne mahaifinka sai zama in ya tashi kai yayansa sai kai su gaba daya sai ce a sa sunansa mm. ai haka ne ko wani kuma a family ne shi ne babba a family ne, ya tashi kai yara sai kai hada yayan kannansa to in je ba zai ce wannan sunansa wani dan wani a duk yayansa ne irin kara ce irin ta mutane ba amma kuma ka san ko da akwai kara idan ba ta dace da abin da shari'a ta zo da shi ba ba za a ci gaba da yi ba idan mutum ya sani dole kuma ya zo daga baya ya zo iga daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai ka san shi ma zaidu ai da ce ake zaidu zaidu bin muhammad ake eh sai Allah ya saukar da ma da muhammadun muhammadun aba ahadin min rijalihi ko kuma yace ud'uhum li aba'ihim ko a aqsatu indahum fa illam ta'lamu aba'ahu fa ikhwanukum fid din wa mawalikum haka Allah ya ce sai dai ba a san mahaifinsa kuma hatta mata mu a musulunci mata sa sunan mahaifin ko da sun yi aure ko da mace ta yi aure ko ta je asibiti ko a gurin aiki kar ta canza sunan mahaifinta kun gane ai za ta je asibiti a ce ya sunan ki ce wance sai ta faɗi sunan mijinta wai suna koyi ne da tura su kuma tura ba ba musulmi ba suna da nasu al'ada kuma su ma ai ba ta ake yar wana ba miss ake ta ko mrs ko ba haka bane mallan sa me take nufi mrs din matar ko eh, matar to kaga matar kaga anan ma da za ta ce wance matar wani to ba za a yi mata musu amma ka ji miss

ya ce Mala, an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man idda ila ghairi abihi wanda yi da'awa zuwa wanda ba babansa ba huwa ya'lamu annahu ghairu abihi kuma a halin ya san cewa wannan ba shine ya haife shi ba fal jannatu alaihi haram wannan ba zai shiga aljanna wannan hadisin ina koyi ina nuni ne zuwa ba wa iyaye haƙƙinsu don akwai mutanen da sun raina iyayensu wani na ganin shi kamar ya fi ƙarfin ma a ce wani da ya haifi don haka in ya taso sai ya dinga canza uba eh to mahaifinka ko gyattai ne kai mahaifinka ko mahaukaci ne yana tsince-tsince a bola Ba ka isa ka canza shi ba shi allah ya zaɓi maka ta jikinsa za ka biyu kuma shi ne babanka in kuma kana so ka shiga aljanna wallahi sai ka bi wannan gettan ko sai ka bi wannan ma'aurata kai mahaifinka ko dan giya ne mahaifinka ko kafiri ne ga sahabbai nan umar ibn al-khattab khattab dan ai ba musulmi bane ka taba ji ya canza sa'ad ibn abi waqas ibn abi waqas din ba musulmi bane na akwai wani ibn mai wani sunan jaki na baban nan ai ka san su a can ba irin nan bane amma yanzu sai a can gobe ko a'a tunda ya yi sahabi ne annabi ya san sunan bai canza ba ba da ya canza ya ga bai daidai ba zai canza masa da jakin ai a nan ne ake ɗaukar sa abin banza amma a musulunci ai annabi ya yi jaki sunansa ma ya akuru ko yana hawa ya je unguwa ko yana kuma aikensa ma ya je ya yi aiken ya dawo in aike shi je ka gidan wani ka kira mu wani sai je har gidan ta tunkuyen kofar gidan in ka bude ka ga jakin annabi to ka san kiran ka ake ko sai ka sai ka tawo kuta ka ga jinki ya rana eh? kuma Allah ya bada labarin wani bawan Allah أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم أها قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك انظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس a gaban su aka tashi jakin ƙasusuwan suka fara tashi guda hudun suka tsaya na ƙawobi sannan na cinyoyi suka hau kansu sannan na gaɓoɓin ƙari da wuya da canjela da kai wannan ta tazo ta haɗa wannan wannan sai da aka gama haɗa ƙwararrun din sai kuma naman ita so ya shiga ya maimaye eh, ya bibiye ƙasusuwa jijiyoyi sannan fata da ruwa da jini duk suka shigo a gabansa yana kallo haka ne ko kaga zargi ma ba banza ba duk da kukansa shine an kara aswati shi za an kara aswati shi an ce in ka je kuka to shi ɗan yi baro ya gano shi to waje ka ji wanda ya yi da da'awa zuwa wanda ba babansa ba Haram haramun ne muttafaqun وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم kullum da abin ya fito ko kar ku kyamaci iyayen kar ku kyamaci iyayen kamar ragi ba an abi wanda ya kyamaci babansa ko huwa kufrun wannan kafirci ne to malamai sun ce ko da wannan kafircin bai kai na kafircin da za a yi mutum haddin sare kansa ba to amma dai kafirci ne wanda bai kai wancan ba inda annabi sallallahu alaihi ya ambace shi kafirci to zai iya zama kafirci amma ko da bai kai wancan ba kafirci ne kani ne ai kun bayyana ko Allah ya ma ni'ima kana ganin kai ba ta yi ma ba yana daga cikin abin da mutum bai zai canza iyaye ba kai isa ka canza iyaye kowa ba zaɓar iyayen da za su haife shi ba a'a waye gari su ne suka haife shi kuma bai isa ya canza su isa iyaye ne suka yi su? Ko ku sai dai kallo Allah ta yi ma ka gode musu anish kurli wal walidi ka gode min ji Allah ya ce kuma ka gode wa iyaye dole ne ka gode musu saboda sun ma abin da duk duniya ba wanda ya ba kuma koda da suka haife ka tafiya su suka yi suka baka a kar ba ruwanka wannan su da Allah amma dole wannan biyayyar sai kai musu saboda sun yi abin da ba za ka iya rama musu ba muttafaqun alai wa an yazid ibn sharikin ibn ra'aitu aliyar ra'aytu aliyan na ga sayyidina ali radiyallahu anhu alal minbari yana kan minbari ya khutubu yana khutba fa samituhu yaqulu sai na naji yana cewa la wallahi ma indana min kitabin naqra'uhu yace na ratse da Allah ba wani littafi wanda muke karantawa illa kitabun Allah, sai qur'ani qur'ani littafin Allah shine kawai a wurin wato yana nufin mu ba mu yana nufin su ahlul bait ba su da wani littafi ke bantacce a gida wanda su ne ahlul bait aka ba wa. qur'anin da annabi izo da kowa shine dai wanda su ma suke aiki wa ma fi hadhihi sahifati da kuma abin da yake cikin wannan takarda fana sharaha sai ya bude takardar fa idza fiha sai gashi abin da yake cikin takarda a rubuce asnanul ibili irin shekaru ne na raƙuma wato irin raƙuman da za a bayar a diya idan an yi kisan kai in kisan kan na kuskure ne ko ko na ganganci ne ko kuma shibuhul amdi ne wa ashiya'u da kuma abubuwa minan jirahat na raunuka idan an yi in an yi rauni iri kaza ga irin diyar da ake bayarwa wa fiha kuma a cikin wannan takarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-madinatu haramun madina ma ta zama harami kamar da muka take harami to madina ma ta zama harami ma baina ainin ila saurin tsakanin dutsen ain zuwa dutsen sau wasu zuwa duwatsu ne suka sa ta mu gane man a hadasa fi ha hadasa duk wanda ya tsoro da wata bid'a a cikin madina aw awa mudisa ko kuma ya tattaro wani mai bid'a wani dan bid'a ya dawo mana shi madina fa alaihi la'natullah wannan la'anar Allah ta tabbata gare shi wal ta da la'anar malaiku wan nasi ajma'in da ma dukkanin mutane ko fahimta ko don haka yin bid'a a madina ya ma fi yin bid'a ko ina laifi saboda madina ta ce capital ɗin musulunci gaba ɗaya a nan allah iya da aka fa daular musulunci kaga a makka aka yi manzon allah amma ba a musulunci bai samu damar da zai miƙe ƙafa aikinsa ba sai da aka damu yace la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla kuma ranar alkiyama Allah ba zai karbi sa ko farlarsa wanda ya tsiro da bidi'a a Madina ko ya tattaro wani dan bidi'a a Madina to ko sallarsa ba za a karɓa ko ta fatila ko ta farilla ko dukkan ayyuka yace zimmatul muslimina wahidatu yace alƙawarin musulmi kuma guda ɗaya ne ba kun ji nan fa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa musulmi a kai ke zimma su ɗaya ce ya ke nufi da zimma alƙawari ko kuma amana a yayin da musulmi suke kansu a haɗe to wani kafiri ya iya zuwa ya ce yana so a bashi dama zai shigo garin musulmi zai wani abu wata ko ya kawo kaya na siyarwa ya siyar ya fita ko kuma ya kawo ta zo da yi wata bukata to ba zai shigo haka kawai ba in ya shigo haka in aka kama shi ko kuma wani musulmi kawai ya sare kansa to ba matsala tun da daman abokan abokin gaba ne yaƙi ne tsakanin wani to idan aka samu wani daga cikin musulmin nan ya ce na ba ka amana ka shigo kun fahimta ko mutum ɗaya daga cikin musulmi ya ba wa kabiri ɗaya amana ya shigo to wannan amanar da mutum ɗaya ya bashi ta shafi duk musulmin kuma wanda ya ba da amanar nan ba a ce sai sarki ba ko kuma wani makusancin sarki a'a ko mai ƙasƙancinsa a garin mutukar dai shi ma musulmi ne suna da dama ya ba wani dama ya shigo ya abin da zai fita kuma wanda duk ikariya wannan amanar da wannan ya bayar to Allah iwa shi ne yake cewa zimmatul musulmi na wahidatu yas'a biha adnahu ruwa ne zo? ruwa ne zo? to domin dai kusan karasa an shigo cikin fasin karasa ya ce wannan zimma ya ha biha adnahu da kasansu wanda ya fi kowa kaskancin zai tafi da wannan zimma a zai iya aiki da ita kamar fara musulman wanda kuma duk ya tauye amanar da musulmi ya bayar ba alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wal nasi mai la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfar wala adla nan ma haka annabi ya ce Ita wa man da'a ila ghairi abini wanda yi da'awa zuwa wanda ba babansa ba a ma ila ghairi mawali ko danganta zuwa waɗanda ba su suka yanta shi ba fa alaihi la'anatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla muttafaqun alayhi ai mun gane wannan hadisi ko musulmi ne yana da ahluhu wa amanatuhu kuma yace wa afarahu na qasa ahluhu wato ya tawaye masa wannan ahadin nasu ke wasarfu at-tawbatu a والصرف التوبة وقيل الحيلة والعدل والعدل الفداء yana so ya fassara mana waccan kalmar la wallahu sarfan wala adala to sarfu a tawbatu Allah ba zai karɓi tubarsa wa ila alhilatu kuma al-hilatu ne ko akwai fassarar da malamai suka yi wato kan cewa shi asarku da ana ko alhilatu alhilatu ko na'am da ba ba hilatu ba hilatu anan hilatu hilatu hilatu hilatu eh. eh, wal adl al fidawa shi kuma wala adl da yace ana da al fidawa dan rana da kiyama Allah ba zai karbi dan sassa ba zai kuma amana ba zai zo a sa ba zai fashi kansa ko da kuɗi ko da yaya ba su ta kuma da bara ke da kowane ƙarfi mun gane wa an abi zarri radiyallahu anhu annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ita ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa min rajuli da'a li ghairi abihi babu wani mutum da zai da'awa zuwa wanda ba mahaifinsa ba huwa ya'lamuhu kuma a halin ya sani illa kafara a ci ya ya kafa da abun babba ne ko wani da a ma lahu minna kuma duk mutumin da ita awar abin da ba nasa ba to baya cikin wai duk mutumin da ya da'awar abin da ba nasa ba to baya cikin ma'ana biyo layin rasulullah abin da ba naka ba ka ce ba ai ma ya ce tunda ya ce ma kowane abin da ba na ce kai da wasu ko wani eh, mallaka ta dukiya ko wani mulki ko wani dangane wanda ba naka ba ka ce naka ne ka cuka daga layin musa ya ce wal ya tabawa maƙadahu minan na kuma iza ma inda zai sauka da zai zauna a wuta saboda ɗan wuta ne ya kushewa Allah ni'imarsa da imarsa wa man a rajulan bil kufr wanda ya kira wani ya ce masa kafiri aw qala aduwallah ko kuma ya ce masa maƙiyin Allah kuna ji kuwa musamman wannan zamanin na shiga rediyo a maganganu ka shiga wani ka ce masa maƙiyin Allah ko ka ce masa kafiri yace walaysa zalika kuma ba haka ne a gun Allah illa har alai ba ce wannan kalmar ta dawo kansa in kafiri ya ce masa to yanzu shine kafir in kuma ta yi masa aduwul layi to yanzu shine aduwul lahi muttafaqun alayhi wa hadha lafzu riwayati muslimin mun samu guri ya shi ƙarin bayani akan wannan hadisi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sau bai ne mu asfarin da aka cewa ga biyu sau bai ne mu asfarin tufafin da aka yi musu rini da asfa ba mu da shi da asfa amma yana ba da jar kala shi asma yana ba da aka yi rihi da shi yana ba da kala mata ne suke amma ba maza maza ne halarci su da ai ba da asfar ko da asfar ko amma dai ya ba da za ka iya sa za ka iya sa jan tufa za ka yi shi da aka zana shi amma ba da asfar kun gane ah. shi ne abu ne mai kamshi na mata ne turaren mata ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم